Bismillahir Rahmanir Rahim. Kowa iya allansa. Babi na arba'in da biyu. Wai to ki faɗa min mana, ani yacce kike yi wallahi ba zan natsu wajen hira da shi ba. Kash, Amal ba fa wani abu bane da zaki daga hankalinki. Je kike dawo kar ki bar shi yana ta jiranki. ki. Tom gashi ya ce na baki. Amal ta miƙa mata kuɗin da ta kirga dubu biyar. Dubu goma kuma ya ba wa mami. Wai Amal haka kike yi idan an baki kuɗi? Baki cewa a bar shi. duk son kuɗi ya rufe miki ido idan baki ki so sai na riƙe ta ya zan ce ya bar shi tabɗe jam ai kuɗi abin so ne a'a bani ina so yi sauri ki sallame shi ki zo na yi miki tambayoyi amal miƙa mata kuɗin ta ya tafi ce waje Namra kuwa ta zauna a kan gado har lokacin ba ta daina mamakin ganin Ahmad a gidansa ba. Ta san dai idan na na asiri ta yi wa Ahmad ya kula ta, to amal fa ita ma asirin ta masa kenan. Anya kuwa Hindu duk tsawon lokacin nan da take cika baki akan Ahmad bai isa kallon wata mace ba, ta san halin Ahmad ɗin kuwa, ko dai Hindu ƙarya take mata, duk tsawon lokacin nan akan Ahmad baya iya kula wata. Anya Hindu ba ƙarya take yawan yi mata ba akan Ahmad, amma idan ƙarya take mata ta ya Ahmad zai na kiranta da yawan tura mata saƙonni da Hindu ke yawan nuna mata a waya. Hindu ta nuna mata abubuwa da yawa da ya sa ta yadda Ahmad na bala'in santa. A kula Nana da ya ƙi la'asar shin ta yi, amma ganinsa kuma da sai a gidansu ya kuma ɗaure mata kai, ya jefa ta a cikin wasi. Dan ta san Amal dai ba asiri ta yi wa ahamar ba, tunda ita dai ta san saurayin Amal yana waje, shi take so, duk waɗanda take kulawa don kuɗinsa take kula su, balle ta ce son shi take yi, shi ya sa ta masa asiri, asirin ma da ta san ba ta san hanyarsa ba, tunda ko Mami bata san hanyar wajen da ake asiri ba. Anya ba fuska biyu ne da Ahmad ba, munafuntar Hindu yake yana soyayyarsa a waje, ita kuma ta yarda da shi akan ba zai iya kula wata ba. Juyi kawai take tana tunani iri-iri. Maganganun mahaifiyar Hindu na ɓoye boyen da Hindu ke yi ba ta so a zo gidanta su ne suka faɗo mata a rai. Har ga Allah, duk da Hindun ta faɗa mata dalilin da yasa ta ce su haɗu a gidansu, ba ta ji ta gamsu ba, don tana zargin akwai ɓoye boyen da Hindun ke mata da ba ta so ta sani. Idan ba haka ba ai ba iya yau ta fara cewa za ta je gidan ba, take ce mata ba ta nan, sai dai ta fara bincikar Amal za ta gano wani abun. Haka ta kwanta tana jiran shigowar Amal. Amal, kallon Ahmad take yi ya ƙure ta da ido ya ma kasa shan lemun da ke gabansa. Ita kanta ta san yana mun kunsanta tana da samari amma Ahmad ya riƙe mata wuta, har tausayin shi take ji, dan ita Ali take so saurayinta da ke waje. Mahaifinsa mai kuɗi ne, masters ɗinsa yake a waje, nesta ya zai gama ya dawo su yi aure. Wai wannan kallon fa! Murmushi Ahmad ya saki yana aman, kin san yadda nake son ki kuwa? Wallahi baki ba zai iya fasalta miki irin sanda da nake miki ba. Don Allah ki bani dama na turo manyana. Um, mm, ni na faɗa ma fa ban san auren mai mata. Amal ta ce ta tare da ɗan latsa wayarta ta fara rikodin ɗin maganar su ba bata san mai namra ta sani akan shi ba. Amal ni ba son matata nake ba. Wallahi kaddara ya sa ni auren ta da rabon yara. Idan har kuma kishiyar ce ba ki so ki zauna da ita, wallahi tallahi zan iya sakin ta dan ni ba san ta nake ba. Dan mahaifiyata nake zaune da ita. Kawai sai ka hau sakin matarka akai na ko fa maza akwai daɗin baki. Idan kuna son mace ba abin da ba za ku yi ba dan ku aure ta. A iya sani na ban taɓa jin inda aka yi wa namiji auren dole ba. Mace ake wa auren dole. Rantse-rantsen Ahmad ya hau yi mata akan shi dole ya sayi aure Hindu, a haka suka ci gaba da hirar wajen tara ta ce mishi ya tafi akwai aikin da za ta yi a ciki, Ahmad san ba a san ransa ba ya miƙe, ta raka shi wajen motarsa, yana magiyar ta bar shi ya turo, to kawai ta rinka ce masa, don ta san ita kan ba aurensa za ta yi ba, ko da ya zo tafiyar ita ma sai da ya ba ta dubu goma, da saurinta ta koma ciki don ta matsu ta ta ji mai Namra ta sani akan Ahmad ɗin. Shigowarta ya sa Namra miƙewa zaune. Amal ta zauna a gefen ta tana kin san yadda na matsu ya tafi kuwa ki faɗa min inda kika san shi. Ke mijin ƙawata ne fa. Ahmad ɗin kin san mamakin da nake kuwa wai dama shine wanda mami ta ce yana miki barin kuɗi. Kai ta nuna wallahi ni na ɗauka wani mungon abin kika sani akan shi. Ashe mijin ƙawarki ne ma. To ai dama yana da mata bai ɓoye min ba. Ke mijin Hindu ne fa wanda yake bala'in santa kin san har raina san da Jamil yake min nake, wallahi har yanzu ban daina mamaki ba, dan yadda yake son Hindu ban taba tunanin zai iya kulawa wata macen ba. Tab! To na rantse da Allah cewa yake min baya son ta auren dole aka yi mishi. Kai amma na ji daɗi da ma nayi rikodin ɗin mu da yanzu kila kin ce ƙarya nake yi. Amal ta nemo rikodin ɗin ta kunna wa Nimra da ta karɓi wayar da sauri ta hau jin maganar da yake wa Amal. Salati kawai ta rinka zabgawa har sai da ta gama ji. Amal ta karɓi wayar tana, to kin da ji da kunnen ki Amal wallahi na tsorata da Ahmad. Kambu, ke ke ji munafuki. Ke kin ga irin sakonnin da yake yawan yi mata kuwa? Ke kin ga yadda yake gwada mata so kuwa? Ashe wannan Ahmad din munafiki ne algungumi? Amal turo rikodin ɗin nan don Allah na tura wa Hindu ta gane namiji ba abin yadda ba ne, ta gama sakin jikinta akan yana son ta ashe ƙarya yake yi, saboda shan wai auren dole aka yi mishi da ita, tab ba zan tura miki ba wallahi, haka kawai ki sa ya daina kashe min kuɗi ki bar ni na gama yagar na ni kam, ai wallahi rabuwa ma za ki yi da shi, Munafiki ne, yo ko ba munafiki ba ne ba ba za ki aure shi ba ma wallahi, wai wacce ƙawar taki yake aure ne? Wannan fa da kika yi wa rashin kunya, ai wallahi sai na kula shi matar nan bata min ba, zubin munafukai gare ta. Namra na ƙoƙarin magana kira ya shigo wayar Amal, inda Amal ta yamutsa fuska tana wannan lambar kuma fa ni fa ban fiye son ɗaga bakuwar lamba ba wallahi. Ta yi tsaki ta ajiye wayar a gefe, har sai da ya katse Namra kuwa da rikodin ɗin da ta ji ya gama kashe ta da mamaki. ta kalli Amal tana, Amal ba dan na ga Ahmad da ido na ba da na ce ƙarya ake masa. Kin san wai yace Hindu take cika min baki kuwa a kansa lokacin da ya so na ce min ta yi fa asiri na ta masa. Tam yanzu ke asiri kika masa. Tsaki Amal ta ja tana. Hun ta da kenan. Ke wai kika sani ma ko ƙarya take miki ba wani santa da yake yi. Wannan ta ki fa munafuka ce. Amal don Allah turo min rikodin ɗin nan kin so kawai nake yi ko za ta ta ni ta ce ke ma asiri kika masa. Amal na ƙoƙarin magana kira ya sake shigowa wayarta, inda ta ga lambar da ke sake kira. A basatu ta ɗaga ta sa a hands-free, tana waiwaye ne wannan? Ko kuma wacce wannan ba tsinanniya 'yar iska karuwa mai bibiyar mazajen mutane? Na kira ki ne na miki gargadi akan mijina. nimra ido ta zaro ta damƙe hannun Amal da ƙarfi don muryar Hindu take ji. Amal kuwa cikin tsananin mamaki ta ce, kambu wace 'yar tsinanniyar ce wannan asararriya ta kira ni take man gargaɗi a kan mijinta? Wani shegen ne mijin nake Hun ban san sunanki ba amma ina mai muke gargaɗi. Ki rabu da mijina ke ma kin san wa nake magana. Amma ba zan mamaki ba idan kika ce baki san waye mijin nawa ba. Tunda kila ke 'yar kwalta ce kula mazan kike barkatai. To Ahmad dai da yake zuwa wajenki a kansa na kira ki nake miki gargaɗi. ki rabu da shi cikin sauƙi kafin na neme ki na ci uwarki. Duk mazan nan ki rasa wanda za ki mannewa sai mijina. Amal kallon Namra ta da idan take warware. Nan da na ta gane Hinda ce ƙawar Namra da suke magana a kanta a yanzu. Amal kuwa ganin Namra kallon wayar kawai take kamar Hindin take kallo. yasa ta fara magana tana. Sai yanzu na gane. Ashe matar kaddara mai ya ce ta kira. Wacce tana ce ta liƙe masa. Ba abinda bai faɗa min a ki ba. Wallahi ban yi niyyar aurensa ba amma da har kika kira ni kina min gargaɗi, to wallahi tallahi sai na aure shi zan baki mamaki. Mijinki ma ni da shi ya nace min wankarsa kawai nake yi. akan kansa kika kira ni kina min gargaɗi? Wa billahi lazi kin taro ci wallahi tallahi sai na aure shi. Na kuma ci uwar ki, sai kin yi nadamar na da kika yi. Ke ɗin banza da kika isa ki auri mijina? Ai ko uwar ki tsafi take baki isa auren mijina ba. Tsabar kin yi asara kina mace ke kike bibiyar namiji, ba ki da waje a gidana, idan kuma kika dage sai kin shigo ki shigo da shirin ki. dan wallahi sai kin yi nadamar shegi ya karuwa. Daga haka Hindu ta kashe wayar. Namra ta saki Salati cikin tsananin mamaki tana, Amal muryar Hindu nake ji fa kenan ta san ma yana da budurwa kai. Amal da ta ji zafin maganganun Hindu ta miƙe tsaye tana, Anti Namra Na rantse da Allah wannan ƙawar taget ta taro faɗan da ba za ta iya ba. Kin san Allah ba na son Ahmad amma wallahi saboda jarar nan da ta man sai na aure shi kutumar uba. Amal ta ce tare da sake ɗaukar wayar ta da ta wurgar saboda tafasar da zuciyar ta ke yi. Namra kuwa kasa ma magana ta dan yanzu bata san ma tunanin da za ta yi ba. Kiran da Hindu ta yi wa Amal na nufin ta san ma Ahmad din na da budurwa kenan. Boye mata take yi. Anya Hindu duk ba ƙarya take zuba mata ba. akan Ahmad na bala'in santa idan har yana santa kamar yadda take faɗa ɗin ya aka yi ya so Nana da ta ce asiri aka masa yanzu kuma ya dawo yana son Amal da ta san ba asiri ta yi masa ba maganar da ta ga Amal na yi a fasace sa ta zuba mata ido tana kallon ta yanzu nan matarka ta kira ni ta kare min zagi Ahmad ina zaune kalau ta hauce min tsinanniya karuwa har wai tana min gargaɗi akan aurenka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ban gane ba, Hinda ce ta kira ki kike nufin ta zage ki? To ƙarya zan mata idan bata kira ni ba zan ce ma ta kira ni. Har ni za ta ce ina bibiyar ka ta ce min karuwa. Wallahi ban sanya aka yi ta samu lambar ki ba. Dan Allah dan Annabi Amar ki yi haƙuri zan ɗauki mummunan mataki a kanta. Haƙuri? Haƙuri fa ka ce. Matarka ta ce min karuwa ka ce min da yi haƙuri. Dama baka isa da gidanka ba ka zo ka ce kana so na za ka aure ni. A haka za ka aure ni. idan ba kai ka bata lambata ba ta ya aka yi ta samu lamba ta har ta kira ni ta ci mutunci na to wallahi daga yau kar ka sake kira na a waya kar kuma na sake ganin ka a gidanmu dan Allah dan annaba kar ki bin haka amal wallahi akan ki zan iya rabuwa da ita wani mataki kike so na dauka akan ta dan Allah faɗa min ni kuma wallahi sai na dauki mataki akan ta ta zo har gidanmu ta bani hakuri haka kawai ina zaune ta zage ni ta ce min karuwa idan har ka isa da gidanka kamar yadda kake faɗa ɗin ka sa ta zo har gida ta bani haƙuri sai ka yi haka wallahi zan ci gaba da kula ka kuma zan baka dama ka turo gidanmu yanzu kike so na kawo ta ta baki haƙuri ko gobe yanzu dare ya yi gobe ina jiran ka idan har baka kawo ta ba kar ka sake kira na a waya zan kawo ta gobe insha Allah ki yi haƙuri don Allah idan har na kawo ta za ki yadda na turo manyan nawa ƙwarai kuwa ta dai taka kafarta ta zo ta bani haƙuri, in dai ta yi haka na baka izinin ka turo manyanka. To Amal na gode kwarai gobe zan kawo ta ki yi haƙuri. Amal bata ce komai ba ta kashe wayarta. Numra da ta yi suman zaune, ta kalli Amal tana, Amal wai anya ma Ahmad ɗin hinda na ga wajen ki ko dai ido na ne. Hin, gobe idan ya ta zo bani haƙuri zaki samu amsar da kike so. Tana nan ta gama cika ki da ƙarya, ke kuma kin hau kai kin zauna. Idan har ya kawo ta gobe kika ganta ai zaki tabbatar, da ƙaryar kawai take zuba miki, tunda ni kin san dai ban san hanyar asiri ba, tunda ta ce kishiyarki asiri ta yi masa. Amar zan girgiza idan har na gano duk zaman da nake da Hindu ƙarya take zuba min, har ta ɗin da yake tura mata fa take nuna min. Anya ba manna miki hauka Ahmad din nan yayi ba? To na ji manna min hauka yanzu kiran da Hindun ta min na mene? Ba dan ta san da zama na bane ba ta kira ni. Namra kasa magana ta idan a wannan gabar sai ta rasa mai zata ce wa Amal. Mamaki kawai take yi, dan zuwa yanzu ta san Hindu duk ƙarya take mata. Rikodin ɗin maganar Ahmad ɗin kawai ya sa ta tuna maganar Maman Ihsan. A ranar ko rintsawa ba ta yi ba, dan gani take kamar dai ba gaske ba ne. Za ta dai zuba ido ta ga Hindun zata zo gobe, dan ta san bata san Amal Ahmad ɗin ke so ba. Nana, jiya da bakin ciki ta kwana don ta ji ciwon yadda Jamilu ya kira ta a waya. ya rufe ta da faɗa bayan ya san Nimra ce ta taka ta zo har gidan ta zo tana zaginta. ta shi yasa lokacin da ya zo ta cika ta yi fam sai da ya haɗa da lallashi inda kuma yake faɗa mata zai haɗa su a gida ɗaya sai ya fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali idan kuna waje ɗaya kin ga yanzu ma rashin zuwa na duba ki yana cikin abin da yasa kika harzuka haka har zuciyarki ke raya miki wai dan kina yar aiki ake miki haka ni ba na miki kallon yar aiki Ni ma har ga Allah ban ji daɗin fassarar da yake min ba, da ba na son ki ba zan aure ki ba. Nana da ta ji hankalinta ya bala'in tashi da haɗa su gida ɗayan da ya ce zai yi. Wannan gidan da take ji da shi yanzu haka za ta tashi ta bar gidan. Ta san duk yacce aka yi Namra ce ta nemi a haɗa su gida ɗaya. Dan da a ce Jamil na da ra'ayin haɗa su gida ɗayan da ya faɗa mata. Bata san ta yi magana ya ɗauka ita take son kawo masa matsala. Abu ɗaya kawai za ta ƙudura a ranta ba za ta yarda namura ta taka ta ba, don ita ma a yanzu matarsa ce. Kin yi shiru na na baki ce komai ba. Ba ni da abin cewa. Idan har haɗa min da za ka yi shi zai kwantar ma da hankali ba ni da matsala. Kwanciyar hankali dama ake so. Duk da sai nake ganin kamar idan ka haɗa mu waje ɗaya za muna samun matsala da anta namura Don har gobe kallon 'yar aiki take mu kuma wulakanci za ta rinƙa min. A'a ba wani matsala da za ta kawo, ke ma ai yanzu ba zama za ki rinƙa yi ba, makaranta za ki rinƙa zuwa tana fita kina fita. Fata na dai ki rinka haƙuri. Na san ba za ki so abin da zai ɗaga min hankali ba, kin ji? Kai na ta gyaɗa masa ba tare da ta ce komai ba. Jamil ko ya jawo ta ya mata kiss yana ina son ki amaryata. Nana ba ta ce komai ba, don har ga Allah ya fi ƙarfinta ne ba za ta iya masa magana ba. Amma san ba ta son haɗe sun da yake so ya yi. Tuwon shinkafa miyar busasshen kuɓewa ta yi, don ta san yana bala'in so, sai da ta zuba masa ta tura masa a gabansa. Jamil da ke ta binta da ido yana ganin kamar har lokacin ba ta saki ranta ba, ya jawo ta ya ɗora ta a cinyarsa, don yana bala'in son ya ganta a cinyarsa. Wai ba za ki saki ranke ba ne ba na? To Allah ya baki hakuri haƙuri, ba zan sake ba shi kenan. Hindu Ko da suka rabu da namra gida ta koma tana jin haushin yadda mahaifiyarta ta so tona mata asiri a gaban namra Banda ta yi borin kunya da yanzu namra ta gano akwai abin da take ɓoye mata. A falo ta tarar da Ahmad yana waya, yana ta murmushi. Shigowarta bai sa ya katsa wayar da yake yi ba, illa ma hararta da yayi Sai zafafan kalamai yake yi wa budurwarsa, inda ta ji wani abu ya tsaya mata a wuya, wani irin kishi ya motsa mata. Ahmad ɗin yanzu sai ta ga ya bala'in canzawa ya ƙara kyau da haɗuwa. A yanzu ta san harkoki sun buɗe masa shi yasa ya ƙara samun kwanciyar hankali. Ita kanta ta san ba mutum da Ahmad zai ce yana so bata so shi ba. Haka ta laɓe a ƙofar ɗakinta tana jin wayar da yake yi. Zuciyar da kamar ta yi bindiga da ta ji yana magiyar budurwarsa ta bar shi ya turo. Kar ya zare saboda son da yake mata. Faɗar tura wannan da zai yi gidansu budurwarsa sai ya yi matuƙar ɗaga mata hankali. Idan har ta tsaya Sanya tana kallo Ahmad zai yi aure, dole ma ta san yacce za ta raba su kafin ya zo ya yi aure ya tona mata asiri. Haka ta fito ta wayance da shiga kicin, ta rinƙa kallon Ahmad da ke waya har lokacin. To masu saurare, bari mu sa a nan shirinmu na gaba. Nurfan, ke daga jin wannan sunan kin san akwai harka. Matso matso 'yar uwa, an ce matsalar 'ya mace ta 'ya mace ce. Albishirinki. Nurfan ya zo miki da abubuwa da dama kamar haka. Nurfan yana taimakawa mata wanda suke fama da matsalar sanyi wato infection. Sannan yana taimakawa matan da ni'imarsu ta ɗauke gaba ɗaya. Mace ba ni'ima me mai gida zai yi da ita. Ai sai dai maneji. Yar uwa kin fi ƙarfin ai maneji da ke. To ki sha wannan magani mai suna Nurfan. Zai maido miki da martabarki a idanun oga. Macen da ta san kanta ba za ta bari a yi ba ita ba. tabbas garin daɗi na nesa ko kin san nurfan na maganin ciwon mara na al'ada wata za ki ga duk wata sai ta ziyarci asibiti saboda tsananin ciwon mara to albishirinki da izinin allah ga maganin matsalarki yana maganin duk wata cuta ta mahaifa kamar gurɓacewar al'ada rashin haihuwa yawan fitar ruwa mai wari warin gaba tusar gaba ƙaiƙayin gaba jin zafi a lokacin saduwa buɗewar gaba da kuma bushewar gaba rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure ƙurajen gaba kai da duk wasu matsalolin da ke addabar mata tabbas yar uwa idan har kina fama da waɗannan matsalolin ba yanda za a ki iya gamsar da mai gidanki ta ɓangaren kwanciyar aure tabbas wannan maganin mai suna nurfan yana wanke mara ya fitar miki da dukkan wani datti na cikin mahaifarki domin murfi uku kacal zaki sha zaki ga yadda fitsarinki zai koma za ki dinga ganin yadda kike fitsarar da datti da dukkan wani ƙazantar da suka cushe miki mara sannan take za ki ji wata irin ni'ima tana sauka a jikinki za ki dinga jin yadda tsigar jikinki za ta dinga tashi na cewa tabbas ke ma yanzu kin cika mace ga masu matsalar rashin filin wato sha'awa su ma duka suna iya amfani da wannan magani mai suna Nurfan. Ga masu buƙatar ingantattun magungunan hajiya mira, za su iya tuntuɓa ta ta waya kamar haka 070 45 76 76 86 ko kuma 090 31 81 06 24 ga mutanen maiduguri kuma za su iya tuntuɓar yaron gausu akan nambar wayarsa kamar haka 070 32, 49, 49, 99.